wani abu na yi mini yahu ka ce ba ka san zuwa kiwo nan mu to shi kan Records. Safi har zuwa ganina ina matsaya ta zagaya abin daɗi zane in saya a bar sona ya jigin biya na zauce da ganin masoyiya tamkar jijiya take ta yi ce mai ɗinki bai gabana hasken kaya furana daban-daban kalar ke da gani a nan wajen makanya da wani wanzan yakan yi jarfa ta jini nisa ne wata fara na hango kada ta yi wankan atan fahimula ta ta ce da ni kai wala to ai ce daga ka zo ce kake kamin ni ba da ba